to masu kallo kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo wannan isowar shugaban ƙasa kenan alhaji muhammad bazum a lokacin da ya izo nan jihar difa domin ƙaddamar da bukukuwa na cikar wannan ƙasa shekara 63 da zama jamhuriya to kamar yadda kuke gani a zaman wannan bidiyo tuni dai mai girman shugaba muhammad bazum ya iso wannan jiha ta difa kuma tuni wasu daga cikin manya-manyan baki su ma suka iso wannan jiha ta difa kuma kamar da yadda kuke gani a saman wannan bidiyo tuni a za a iya cewa wannan gari na difa ya cika da mutane kenan wanda wasu suka fito daga sassa daban-daban na cikin ƙasar nan wasu kuma suka fito daga wasu ƙasashe daban-daban to kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo ne kawo yanzu tuni wasu daga cikin shugabanni na wasu ƙasashe da dama sun shigo wannan a jiha ta difa kuma tuni wasu daga cikin 'yan siyasa ko kuma 'yan kasuwa na wasu kasashe su ma sun shigo wannan jiha ta difa to kamar yadda kuke gani a saman wannan bidiyo a tuni dai wasu daga cikin 'yan siyasa na cikin wannan ƙasa su ma duk sun isa wannan jiha ta difa domin nuna farin ciki da cikar wannan kasa shekara 63 da zama jamhuriya. to a daidai wannan lokaci tuni dai ana ci gaba da bukukuwa iri daban-daban a cikin wannan gari na diba musamman a nuna wasu al'adu da ake da su a cikin wannan ƙasa ma'ana dai a lokacin wannan bukukuwa ana ta faman nuna wasu al'adu wanda ake da su a cikin wannan ƙasa duk dai domin nuna farin ciki a dangane da cikar wannan ƙasa shekara 63 da zama ku shaka babu a daidai wannan lokaci za iya cewa al'ummar wannan ƙasa a suna cikin farin ciki a dangane da wannan batu na cikar wannan ƙasa shekara 63 da zama jamhuriya tutuni dai ake ci gaba da bukukuwa iri daban-daban kuma an gabatar da fareti na sojawa iri daban-daban da ma kuma dukkanin wasu jami'an tsaron wannan ƙasa za iya cewa su ma sun gabatar da faretinsu domin dai nuna farin ciki a da cikar wannan ƙasa shekara 63 da zama jamhuriya to kamar da yadda kuke gani a saman wannan bidiyo wanda idan kuka duba sosai za ku ga a jama'a sun cika sosai a wannan wuri to ku shakka babu za a iya cewa garin difa a yau ya wayi gari ko a ce tun kusan makon da ya gabata dai al'umma suke suke higuwa cikin wannan gari na difa to sai dai a daidai wannan lokaci da shi mai girma shugaba alhaji muhammad bazum ya iso wannan gari za a iya cewa tuni dai a taro ya riga ya kan kama ba dan komai ba ana ganin isowar shi mai girma shugaba alhaji muhammad bazum din kamar da kowa yake fatan ya gani kenan wanda kuma idan ba ku manta ba tun a kwana biyu da su gabata mun kawo muku cewa shi kan firayim minista wato a udu muhammadu kenan ya isa wannan jiha ta difa kuma shi ma mai girma shugaba muhammad bazum din a daidai wannan lokaci kamar yadda kuke gani tuni ya isa wannan jiha ta difa to ana sa rai dai wannan katafaren a bukukuwa da za a yi a cikin wannan jiha ta difa za a gudanar da A za a gabatar da wasu al'adu na wannan ƙasa domin nuna dai farin ciki a dangane da wannan cikar ƙasa shekara 63 da samun da zama jan koriya.